Yau damuwar farko ga ma'aifa ita ce kariyar 'ya'yansu ga cutar coronavirus musamman yara ƙanana. To kaka za a yi domin su a nan yara ba tare da sun firgita ba su fahimta. Bari mu saurari bayanin Dr. Goni Alhassan na harabar sa ido na kai ɗauki ga allobar. Domin wa yara bayani kan haɗarin cutar corona sai an yi ta wayar da kawuna ko kuma a wasanni na bi da bi a ɗauki wani abu a kwatanta wa yaron ga yanda ya kamata kamata ya yi ga kuma yadda za mu zauna tare da shi mu kare kanmu a duka lokacin da ya ga irin wannan yanayi to zai yi kokarin tunawa sai ya aiki da abin da aka koya masa wagga uwar iyalin ita kam ta fahimci sakon da za ta isar wa 'ya'yanta ta samu fusa'ar kanta domin waye kan 'ya'yan nata biyu na yin kariya ga cutar ina wayar da kan iyana kan cutar coronavirus kana iya kamuwa da shi a kowane lokaci kake a saman kayan da kike tabawa kamar jikin koha saman shillo ko kayan wasa karamin ɗana sai ke mini mamma ni har yanzu ban gane abin da kike nuhi ba sai na tara su na ɗauko ruwa da sabuni da mushwar da fentir sai na ke musu fentir in nan a ɗauke shi kamar shine coronavirus idan ka ka taba shi kana kamuwa idan kuma ka taba wani shi ma zai kamuwa da cutar sai karamin yake mini mamma tunda dai haka nan ne ni dai zan nisan ki babban sai yake mu ma ana koya muna shi a makaranta. Ana ke mana munisanci juna ta kimanin maita ɗaya. Wannan shi yake kawo ragowar cuta. Ganin yaran akwai koyon da suke nan take suke haddace saƙon ba tare da wata wahala ba kaman wa'anga yaran da muka tarda cikin iyali. Cutar corona cuta ce mai matukar haɗari mutum zai rika amai da torawa idan aka yi haka to a yi ƙoƙari a kira lamba goma sha biyar saboda mu kiyaye kada mu ɗauki cutar. Coronavirus kana iya jin kiwon kai, majina da masassara. Idan kana tari ko atishawa, ka yi shi cikin gwiwa hannunka kuma ku nisanci juna metir ɗaya biyu har zuwa uku. Kun musa takunkumi. A cewar ƙwararru, amfani kawai da kalamun da suka dace na fa'intar da yaran ga shacin allobar domin samun kula da kansu.